ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidin Qur'an don tafsirin Qur'an bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da ni ga kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah su ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin bayin da maganganun su ke dacewa da ayyukansu muna cikin sura ta biyar wato suratul ma'ida yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na ashirin da ɗaya a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida muna masu kaskantar da kanmu da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gyaɗar dogo sama ƴaƴa ƙasa ƴaƴa tsakiyanta ƴaƴa ya sa mu a cikin bayan da za a gafarta musu a cikin wannan wata mai alfarma mai albarka jiya muna cikin aya ta arba'in da ɗaya ba mu kammala ta ba lokaci ya halinsa ba ne fi aran mai maimaita ba sai mu yi wa wai aran da sai a gaggace sai mu tafi daga inda muka kwana jiya insha Allah ta'ala na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم la yahzanka alladhina yusari'una fil kufri kada su bata maka rai jama'ar da ke gaggawa cikin kafirci min alladhina qalu daga cikin waɗanda suka ce amanna bi afwahihim wato suka ce mun yi imani Allah ya ce amma da bakin su suka yi imani da walan tu'min qulubuhum amma zukatan su ba su yi imani ba wa min alladhina daga cikin waɗanda hadu suka ce mun tuba daga sabon Allah zuwa biyayya ga Allah sama'una lil da mutane ne masu yawan son jin ƙarya da kuma watsa ƙarya da imani da ƙarya sama'una li qawlin akharina masu zuwa su saurare ka ne manzon Allah sanarin sauraron ka amma li qawlin akharina don wasu mutane na daban ya ya'tuka wanda ba su zo gare ka ba bi ma'ana sukan zo su ɗauki labari su kai wajen abokanan gabanka yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadihi هنا كلمة كلمة لا يقول سبحانه وتعالى يا فيا كلمة عظيمة بمعنى هنا كلمة كلمة الله سبحانه وتعالى يقولون هنا سوى إن أوتيتم هذا إن أنباكم أبن لكوتيتو فخذوه كرباك إيماني لشيء وإن لم تؤتوه إذن بأباك با فحذروه فكل شمسيش ومن يرد الله فتنته دك وند أن يأتي مثل فتنته yake nufin batarsa falan tamlika na min Allah shai'a ba za ka iya mallaka masa wani abu wurin Allah subhanahu wata'ala ba waɗanda nan sunu wadanda lam yuridillahu an yutahhira qulubakum Allah bai yi karkace zukatanku ba lahum fid dunya khizyun a duniya suna da kaskanci da walakanci wa lahum fil akhirati suna kuma da azabun azim azaba mai girma Allah ya kare mu daga azaba mai girma a jiya darasi ake ashirin mun fara bayanin ayar lokaci halinsa da zai na maka tsaya kenan da in utitum hada mun kammala magana akan har al-kalima min ba'di mawadi'ihi suna canja magana bayan Allah subhanahu wata ya sanya ta aji ma'ana har al-kalima min ba'di ma wada'ahu Allah azza wa jalla fi mawdi'ihi bayan Allah ya saukar da magana ga yadda yake so ta zama ga aya sai da take yake bukata da kasance sai su canza sakon Allah subhanahu wa ta'ala shine yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'ihi sai Allah ya ba mu labarin su a bakara a fatatuna ula ay yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamuna mafi sai za ka ɗabi'a su ne canja dokokin Allah subhanahu wa ta'ala wannan al-yahudu sun yi an-nasara sun yi suna canza ayoyin su cire wasu su saka wasu yadda suke so su zo munafukai sun ji tawili a fassara ba sa cire ayar tunda suna cikin musulmai ko cikin masu imani amma fassarar da Allah yake nufi ba su suke yi ba sai su fassara ayoyin su dace da sarransu to ne shi abin da suke so akwai at-tahriful lafzi akwai at-tahriful ma'nawi tahriful lafzi shine a canja lafazin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar misali wa kallama Allah Musa taklima sai a ce wa kallama Allah Musa taklima maimakon Musa ne fa'ili Allah maqulun bihi a maimakon Allah ne fa'ili Musa maqulun bihi sai ku ne da sunan Allah maqulun bihi shine wato Musa kuma sai zama shine fa'ili wato kenan sai ku canja saƙon kaga daga an canja masa ma'anar aya ya canja kamar a ce wa qatala Dawudu sai ka ce wa qatala dawuda jalutu sai ka da fa'il maf'ul sai ka da maf'ul fa'il to wannan sai canza ma'ana gaba daya to wannan ɗabi'a ce ta al-yahudu wal nasara suna canza lafazin sai kuma munafikai suna canza fassara dukkan wani wanda ya bata yana da awar musulunci a inda ake samun sabani da shi a fassara aya ne ko fassara hadisi nasofin da sai amma idan ya tashi shi ka'ida shine na qur'ani yana taimaka mar wajen cin burinsa ne ba wai shi yake wa qur'ani biyayya ba qur'ani ne yake kare mar abin da ransa yake so alhali ko musulmi na kwarai qur'ani din ne ya dace ya rika juya mu inda yake so ba mu muke juya inda muke so ba shi yasa ka'ida idan mutum zai tafsirin qur'ani malamai ba sa goyon bayan tafsirin qur'ani da ra'ayi idan ka dauki da ra'ayi a matsayin ra'ayin mutum malamai ba sa goyon bayansa abinda aka fi dauka da daraja shine tafsirin qur'an bil ma'thur ka fassara qur'ani ko nasosi bil ma'thur da abin da yake da tushe shine ko tafsirin qur'ani bil qur'an ko kuma tafsirin qur'ani lil qur'ani wannan ce akwai tafsirin qur'ani bil qur'ani akwai tafsirin qur'ani lil qur'ani kowanne zaman kansa yake ce sannan abu tafsirin qur'ani bis sunna a gaida manzon Allah ya fassara ayoyi da sai a maza gaba tafsirin Qur'an bi aqwali sahaba aw tafsirin Qur'an bi aqwali fuqaha sahaba a fassara Qur'ani da maganganun fuqaha a cikin sahabbai irin Abdullah ibn Abbas irin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wanda sun goge wajen ba da tafsirin Qur'ani wanda suka koya daga bakin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam gaba na gaba ya tafsirin Qur'an bi aqwali tabi'in fassara kur'ani da maganganun tabi'ai su kuma su ɗaliban sahabai irin su mujahid bin jabal alaihi rahmatullah su katada bin bi'aba bin katada alaihi rahmatullah sun koyi qur'anin ma'anarsa directly daga bakin sahabbai ne sahabbai sun koya daga bakin siyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam su su tabi'ai manya ne a sanin kur'ani in kana ji irin su imamu muqatil irin su sa'id bin musayyib mafhum tayyib wadannan manya manyan malamai ne su sa'id bin jubayr duka manyan malamai da wanda suka fi fice wajen lazimtan ibn abbas su ne qatada bin bi'ama bin qatada da mujahid bin jabr suka ce mun yi tafsirin qur'ani gaban ibn mas'ud a gaban abdullahi bin abbas in ya dauki aya daya sai mun yi tafiya zuwa inda aka saukar da ayar sai nuna mana a daidai wurin nan Allah ya saukar da ayar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan muka yi zama wannan sai annabi ibn abbas ya kai mu wani wuri sai a daidai wannan wurin manzon Allah ya fassara wa sahabbai ma'anar ayar yace a haka san da muka sauke Qur'ani sau biyu duk inda aka saukar da aya in dai zai yi dan adam je wajen sai mun je wajen idan zai yi a je wurin da manzon Allah ya tafsiri da sai mun je wajen a fassara mara ita yace haka muka koyi tafsirin Qur'ani muna yawo gari gari kasa kasa ana fassara mana Qur'ani yace in ka gaba mu je wajen ba zai a je wajen bane shi mu mujahid bin jabr alaihi rahmatullah makawo ne amma yace lokacin da nake haddan hadisi nake koyon qur'ani kunne na bai taba jin wani sako a duniya da zuciya ta manta shi ba yace ma kuntu muhaddithun qatl a ibni yace tun da nake ban taba cewa malamin hadisi mai ne ta hadisin nan ba yace duk abin da nake koyi har sai dai kunne na ji na haddace shi amma idan sa baya gani ya zo yana sallah a cikin sujada gocin sa na kasa Allah da kira yawarsa mata ta huwa sajidu halin sujada ya rasu to waɗannan kusa ana tafsirin qur'ani maganganun su ake ɗauka amma matuƙar ɗan adam ya ce zai yi aiki da fahimta ta ko ra'ayosa ne to duk ɗan adam musamman a zamanin baya irin na yanzu baya rabuwa da farrai duk karfin imanin mutum akwai lokacin da shedan zai iya yaudarar sa amma waɗansan zamanin nuka suna da daraja tunda da Allah ya ce khairun nasu karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sune al-qurun al-mufaddala karnuka da Allah ya fifita su akan sauran karnuka sai idan ka dauka kake da san ranka ne to dan sai ya sa ayat ta rika koma tana biya maka bukatun ka ne ba kai kake biya qur'ani abin da yake so ba shine daga ka dauka in daga dauka to sai za mu kare kanmu sai za mu kare jama'ar mu sai za mu kare kungiyar mu sai za mu kare kaza da kaza to sai da qur'ani yanzu tilasta shi ake yi wa dan adam aiki ba wai dan adam ne yake qur'ani biyayya ba sai sa mu jaje idan za mu fassara aya a jisanin ka a gefe fahimtar na rukunta a gefe larabcinka na da kasawa hatta ta habbai da suke da lugar larabci ne karbi idan suka yi tafsiri da larabci su suna kuskure ibn mas'ud ya kuskure wa aya da Allah yake wannan dina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmi ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun ya tafsirin ayar ya fasara azlum da cewa kuskure na sanya abagurbi da ba nasa ba hankalin sai ta ce ne ga manzo Allah wa Allah yake azlum ma'ana a shirk zalunci a wurin shirka Allah yake nufi ka in mutum yana son kaucewa canza ma'anar aya to ka dage duk da ka ja aya za ka fasara ta kira mai qur'ani yace a kanta bi ma'ana mu wata aya ta ce yayi manzon Allah ya fasara ko yana da nafi da ke fasara ba yayi sahabbai suka fahimce ta yayi tabi'a suka fahimta wannan zai taimaka maka baka linzami wajen kasu kauce wa sarranka amma matukar baka yi wannan ba ya zama duk tafsiri mutum kawai zai ce kultu ne nuna ce ta shi da ya gare shi Allah ya kare mu daga wannan da haka Allah yake ya kudu da sai su munafukai suna faɗa da su ba yahudawa in utitum haza in an ba ku wannan fakuduhu ku karbe shi bi ma'ana idan matsala ta faru tsakanin yahudawa sai suke koyo muku da wajen manzon Allah idan ya zama hukuncin da suke da shi bai muku ba ni sabani sai suke ku je ku samu Muhammadu idan ya ba ku wannan fassara ko wannan hukuncin to ya dace da sarran mu to duhu ku karbe shi wa in lam yutawhu tu'tawku idan bai baku wannan ba in ba a baku wannan ba to fa habaru kada ku karɓa sarrafa bi ma'ana ke dan a ce ba kuna zuwa neman ilimi bane suna zuwa ne su dan me zai da sarrafa shi da abin da yake so in ya baku abin da kuka so ku karba ya ku dare suka yi zina shi wannan magidanci ne ya zina wacce ta ba aure ta yi zina menene ko su shine arrajin a jefe su da duniya to sai da ba sai suka dauko shi hukuncin su shine hukuncin shine in aka yi zina sai a kawo mutane a shafa bakin abu a fuskar su shine dan duku ne ko a shafa shuni sai a dora su shi da ita akan jaka yana kallon gaba sai a kallon bayan jakar sai a yawo da ko a gari a ce to sun yi zina ko kuma da abun kunya ba da mu ce ba mai imani ne yake jin kunya amma wanda bai da imani shi samu Allah ma burge shi yake to kuna ga wannan da dame ku sai suka ce to ku je Muhammadu idan ya ba ku wannan hukunci yace ba da damuwa mazinata za a iya dukan ku ko da sun taba wani to ku yadda amma in ya da yake muku kisa ne to ku bar mar kayansa shine in utitum haza in har wannan ya baku shine fa ku ruhu ku karbe shi wa in lam ku utauhu in bai baku wannan ba in har ba a baku wannan ba to me za ku yi fa haza ruhu ku kun idan zai kawai kar ku ina ilani da abin da ya fada kar ku yadda da shi wannan yake na mana cewa lalle suna da ilimi ko san menene sabon amma idan yayi nasara a kansu ka'ida da musulmi na karshe ne zai danna son ransa ya bi shari'a وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى duk wanda ya so tsayawa gaba ga Allah ya ji tsoron ranar lahira ya yi fi karfin son ransa to nan ne aljanna ce makomarsa amma da sharadi in ya fi karfin son ransa shi yasa babban ran da ke hudar da mutum ya raba shi da Allah shine ne annafsul ammara nafsul ammara ko annafsul ammara nafsul da ke rai da ke umarta mutum da sabon Allah shi yasa annabi daga cikin annaba Allah yake wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu ba zan iya ba wa kaina garanti ba don ran dan adam akwai umarni da mummunan aiki to shi yasa dole idan ana magana imani sai ka fi karfin son ranka imani shi ne ka karbi abin da Allah ya hukunta manzon sai hukunta ya ma dadi ko bai dadi ba dole ka karba kuma ka tilasta ranka ya ji dadi da wannan din fala wa rabbika la yu'minuna hatta فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا ba kada mu rika yi wa Allah son rai ya zama abin da ya mana daɗi mu ce mun yarda da wannan wannan ba mu yarda da shi ba wajibi ne shari'ar Allah musallama masa dokokin Allah subhanahu wataala ya zama su suke gidan mu. su suke kwartonin mu'amala mu da iyalanmu su suke kula da tarbiyyar ƴaƴanmu su suke kula da harkokin kasuwancinmu su suke kula da komai namu wannan shi bisa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare mafhum sayyid wa man yuridillahu fitnatahu dukkan wanda Allah yake nufin fitnatahu ibnu abbas radiyallahu anhu yake cewa shine dalalahu bi ma'ana wa man yuridillahu dalalahu wanda Allah yake nufin batarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya batar da shi falan tamlika lahu min Allah shay'a ba za ka iya mallaka masa komai a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba kalmar fitna na zuwa da ma'anoni da dama a Qur'ani ɗaya daga su shine abdalal fata idan Allah ya yi batar da mutum ba zai iya shirye da shi gata babu wanda Allah yake so a duniya kamar manzon sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba ka da ikon shiryar da wanda kake so sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ke shirye da wanda yake so to da ka fitina a nan wurin shine bata saboda kullum a rayuwa ba a rabuwa da fitina abu mai daɗi fitina ne mara daɗi fitina ne alheri idan ya faru gare ka fitina ne sharri ya faru gare ka fitina ne in an baka kuɗi fitina ne in an hana ka kuɗi fitina ne in an baka haihuwa fitina ne an hana ka fitina ne in an baka ilimi fitina ne an hana ka fitina ne kisa Allah ya ce zai jarabe mu da alkhairi da shari duka musu a matsayin ne شوف لا لا الله ونبلوكم بالخير والشر فتنة ذا مجرديك دا الخير دا شر دك فتنة فتنة دك دوتك لما فتنة ديك ومن يريد الله فتنته ولن يادم الهير فشر يادم الخير فتنة بلال اي شر wanda ya kace bar hanya ya zama sharri falan tamlika lahu min Allah shay'a ba za ka iya mallaka masa wani abu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba duk wanda Allah ya batar da shi ba wanda ya sai kwato shi annabi Ibrahim mun ga ai har wa'azi na musa babansa wa in qala Ibrahim li abihi wa in qala Ibrahim li abihi wa qawlihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin ومع ذلك إلى وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة shin ya samu shirya magana mafi inganci ba sa bai samu shirya ba inda dan adam ya mallaki shirya da annaba sun ba wa amma tun da mallakar Allah ne subhanahu wata'ala to annaba suna da hidaya kawai na istaji ne sai yi bayanin gaskiya amma sanya gaskiya a zuciya dan adam Allah subhanahu wata'ala kada ya mallaka muna roƙon Allah ya sanya gaskiya a zukatanmu yace ulaika alladina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum waɗannan munafukai da ainihin yahudawa musamman da munafukai Allah bai yi musu ya karkace zukatan su ba wanda yake bayyana mana shiriya a cikin zuciya take shiriya da ka sani a zuciyar ɗan adam Allah subhanahu wataala ya sa ilimi a zuciyar ɗan adam yake hankali asalin sa cikin zuciyar ɗan adam yake kawai yana da alaka da kwakwalwa ne wajen isar da wasu sakonni da tunani amma inda ake jarki ilimi da so ɗinsa da hankali a cikin zuciyar ɗan adam ne sai dukkan jikin ɗan adam babu abin da yake ta muhimmanci ألا إن في الجسد مضغة إذا سمحت صلح الجسد كله فكما إذا صلحت صلح الجسد كله بك يتبقى آية حديثي وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والموجود شايتك متو عبد الله آه، أبو هريرة رضي الله عنه سوى القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده wa idza khabata al-malik khabata dunubuhu yace zuciyar dan adam ita ce sarki mai sarauta ita ce mai mulki sauran gaɓɓai kuma duka fadawa ne lieutenant ne kawai da suke taimakawa sarki yace idan sarki yayi kyau fadawa suna kyau idan sarki ya lalace fadawa na lalacewa za ka a duk lokacin da dan adam zuciyarsa ta yi kyau to ba ka iya raba da Allah subhanahu wa ta'ala amma duk lokacin da zuciya ta lalace to kuma babu yadda ake kai tsirar da mutum daga halaka duk yadda ya sa kaya masu kyau duk yadda ya ado duk yadda ya kuɗi matukar zuciyarsa babu imanin shi ba ya ba shi shirya ba shi sa dukkan jikinmu babu abin da ya kai zuciya muhimmanci duba hadithin muslim inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah yana duba zukatan ku ne da ayyukan ku amma bai duba tsiran jikin ku da kyan jikin ku zuciyar ku Allah subhanahu wataala yake dubawa sai sa sai ka dage dukkan cutar zuciya ka wanke zuciyar ka zama babu a kuɗe cutar hasada cutar munafurci cutar annamimanci cutar yin aiki ba don Allah subhanahu wataala ba cutar kan asani cutar burgewa cutar kaza da kaza dan adam ya tabbatar waɗannan ya wanke zuciyarsa babu a sai ya saka ayyuka na zuciya don yadda gabbai ke aiki zuciya na aiki ayyukan zuciya ya cika zuciyarsa da katawa aikin zuciya ne da yaƙini aikin zuciya ne da tawakkali ga Allah aikin zuciya ne ga asabar hakuri aikin zuciya ne ga tafakkur tunani a cikin ayoyin Allah aikin zuciya ne ashukur godiya ga Allah aiki ne na zuciya arriba yadda da hukuncin Allah subhanahu wataala aiki ne na zuciya an khawfu tsoron wuta aiki ne na zuciya al khashiya cikakken tsoron Allah na ilimi aikin zuciya ne sannan an raja begen saduwa da Allah subhanahu wataala aikin zuciya ne irin waɗannan ayyuka sai mu shagaltar da zukatanmu da su sai za ga manyan addu'o'in manzon Allah da suke wato jawami'ul kalim shine waɗanda suke da precision and accuracy kaza kalmomi kaɗan amma an tara ilimi a ciki mafiya yawan addu'o'in da ke da alaka da zuciya sun fi kawo wannan sai kalmomi ɗan kaɗan ne amma sun cika da ma'ana da fasahar magana duba irin addu'o'in sa Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha فقل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفافة والغنى تقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وفي روايتك على دينك كبيرة حتي تكون كلمني أما قوباتها جل ربك تقصر فتاحر مجانا أكتوفاك كون داجي دوانا من أبدوه إذا وزوج شكرا قدم شيني لكم شيخ الله يقول الله بيلسل أي تشير قلوبهم ما تركت وزوجها تنسل dalilin rashin karfin zuciya ya halakar da yahudawa rashin karfin zuciya ya halakar da munafukai duk mutumin da ke son yayi nasara dole tabbatar zuciyarsa ba da kyau tsakaninsa da Allah subhanahu wata'ala yana damuwa da gyarawa mafhum sayyid lahum fi dunya khizyu wadannan munafukai da kuma yahudawa a duniya suna da khizyu shine zulm suna da kaskanci da kuma walakanci kaga a duniya ba a basu ba yace wala a fil akhirati alahira kuma azabun azim suna da azaba mai radadi mai girma ni da ku Allah ya tare mu daga azaba mai girma na'am Hmm. Allah yake samma'una lil kadhib mutane ne masu son sauraron ƙarya da imani da ƙarya da yin ƙarya akaluna da sutu ba su yawancin haramun ne fa in ja'uka idan suka zo gare ka manzon Allah fahakun bainahum ka iya hukunci tsakanin su aw a'rid anhum ko ka dauke kai ka bijire daga gare su wa in tu'rid anhum idan ka ki musu shari'a in kun baye babaye falan yadurruka shay'a ba za su iya da kai da komai ba wa in hakamta idan kuma za ka musu hukunci fa hakum bainahum kai hukunci tsakaninku bil qisti da adalci inna allaha lalle allah yushibbu al muqsitina yana son mutane masu adalci ni da ku Allah ya sa mu a cikin mutane masu adalci kalmar sama'una asalin fi'ili din shine sani a alawa wadan fa'ila in kace sama'una akwai alif za'id sai wawun da nunun zaka mizaninsa shine fa'aluna sama'una fa'aluna mufradi sai a ce samma ala wazani fa'al to duk abin da yake da ala wazani fa'al a wurin malaman nahawu sifa ce siga ce ta mubalagha wato abu ya kai extreme end nasa to in ce sama'una ba a ce mustami'un ba ba a ce sami'una ba bal sama'una mafhum wato mutane ne masu yawan sauraron ne min kadi da ƙarya wato an kai mubalaga damuwa da ƙaryar yahudu da munafukai ta kai extreme end ɗinta shine samma'una min karibi ma'anar samma'una min karibi in ka tara tafsirin ibnu abbas da ibnu mas'ud da ɗalibansu radiyallahu anhum za ka fahimci na farko samma'una min karibi ai ka'iruna min karibi na farko suna faɗan ƙarya na biyu kuma samma'una min karibi bi ma'ana bima'ana yastami'una ila al-kadhib suna sauraro zuwa ga ƙarya na uku yana daukan cewa yu'minuna bil kadhib suna imani da ƙarya to duk mutumin da ya hada siffa ukun nan na farko yayi ƙarya na biyu kuma yana so a masa ƙarya na uku kuma yana imani da ƙarya to zama samma ba kawai mai sauraro ba ne to mutane ne masu sauraron ƙarya da yawa ibnu usaymin rahimahullahu ta'ala yake ko a yau idan shugaba ya zama abin da yake so shine gulma a kawo gulma ranka dade an ce kaza a wani ya zage karan a dade kaza an ce kaza gulma yake so yake to ya zama yana yahud yana koyi da yahudawa kuma yadda ba su yi nasara ba kuma ba zai nasara ba shi sa kana shugaba ne kana malamin makaranta ne kana liman ne kana ladan ne kana mai wa'azi ne duk labarin da aka maka kada ya zama kana son jita-jita duk labari da ya zo sai ka yi bincike ka tabbatar haka ne ko ba haka ba ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fata bayyano kada ya zama kawai labari mutum yake ji babu bincike sai ce barin tsorar a'a duk abin da ya zo gare ka sai kai bincike a kai kuma nuna mutum idan ya kawo labari mara daɗi kar ka nuna masa kana son jin labari sharri akan wani nuna masa ko da ya tabbata sai ranka ya basu kaddar a ce wani musulmi ne na kware mutumin kirki za a sa maka gulma a kansa a ya yi sata kaza ko ya fi amana kaza kar ka ta har kayan mutanen nan sun lalace kar ka nuna wanda ya kawo kana so nuna masa ko ta ya tabbata zamu da shi in ya tabbata sai gaskiya ka samu labari mara daɗi ka samu labarin da zai hana ni bacci amma ina addu'a Allah ya bai tabbata ba gaskiya labarin da ka kawo mini dai wata guda babu wanda ya samu labari ya cutar da ni kamar wannan labarin gaskiya na cutu don labarin nan zai iya nufin abinci labarin nan zai iya hana ni bacci labarin nan zai iya hana ni kaza a ce sharri kaza ka tabbata ga ɗan uwa na musulmi a gaban su haka ya faru ba nuna masa ko da labarin ya tabbata ba ganin ta yayi ba don kai ba sani kake son ji ba me ka ji so ka ji so ka ji jerin dan uwanka an kawo maka ne to lokacin da ka nuna masa ko da gaske ne ya kawo to kana masa kana son jin to ran da ya rasa labarin gaskiya da zai gaya maka na sharri to zai kunkuro ƙarya ne dalili don ka nuna masa kana bukatun irin waɗannan labarai da sai sa a ko da yaushe da mutum ya kawo labari tantance malami kake liman kake mai karantarwa kake shugaban al'umma take sarki take kada ya zama daga an kawo labarin sai ku to ba mu haka muke tsammani a'a ba haka muke so ba kuma ba ma fata amma idan zai yi to zauna wanda ya kawo labarin a ji a kira shi idan da zai ba za mu yi bincike a kai da ba zai ka tara kuma sai ka ce za mu yi bincike kuma sai ka bincika to shi sa idan mutum yana son tsira a rayuwa to ya kauce wa irin wannan ɗabi'ar yahudu da munafukai ya zama ba ma welcoming labarin sharri abinda ake burge mu da shi ne labarin alheri ka kawo mana labarin alheri akan musulmi ko ba mu san shi ba zai nuna mata muna jin daɗi amma labarin sharri ba ma mutane kuma sun fi sha'awar sharri da amma ba su alkhairi shi yasa laraba ke cewa wai asharru ya ummu wal khairu ya kustu shi alheri yana zama ɗan takaitacce ne amma sharri ba sai gani idan yanzu ka dauki naira miliyan daya sai ka biya wani kawunka ko babban ka kujerar maka ba wani wanda ya damu da kai amma inda za a ce kuma a tare ka fasu miliyan daya kowa sai jira babu amma tare da kayan alheri wani wata idan zuwa tura na baya kuma jin labarin me yake so shine kari to kalmar sama'una min kadhib sai ka kira al-kadhib ma'anan al-kadhib shine an yakuna al-khabaru yukhalifa al-waqi' an yakuna al-khabaru yukhalifu al-waqi'a shi ne zama labarin da aka fada yi khalifin waƙi a yana saba wa abin da ya auku duk labarin da aka fada sai zama abin da aka fada ba sai faru da sunansa alkabir idan kuma labari da aka bayar ya dace da alwaƙi ya zama ne ya zama asibiku shi ne gaskiya to samma'una lil kadibi munafukai da yahudu suna damuwa da sujjin labarin karya kuma hadisi a ya gaya mana labarin karya kanta sai mutum gida aka suna kai shi wuta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 daga zuciyarsa ta lalace a rubuta kazzabar ko ya halaka Allah ya kare mu daga wannan za ta su sama'una min karibi na biyu ya yace akaluna lisuhuti akaluna lisuhuti wato akaluna ma mu ɗaya da sama'una kalmar akala ala wadani fa'ala akilun ala wadani fa'ilun mafhum sai wanda sai akaluna ala wadani fa'aluna ne mizanin su da a kalu da masu yawan cin a su ne suwa ke nan na'am suwa su ne al-yahudu wal munafiqun su da ka su ne mustada'adan za ka mustada'adan a nahau mahzufun ne an goge shi su da ka asalin maganar sai ka kaddara mustada mahzufun sai ka ce kum samma'una lil kadhibi akaluna lis suhuti mafhum to da ka idan kada su samma'una lil kadhibi kuma ya zama jumla ne khabariya mubtada kuma mahzufun shine kum din nan an goge su su akaluna lisuhufi masu yawan cin asuhuf ne ma ma'ana asuhuf tafsirin ibnu abbas Allah ya tara masa yadda yake in aka tara tafsirin sa dalibansa asuhuf ya dauki riba ya dauki rasawa ya dauki dukkan dukiya ta haramu makur shine da farko misali a ce riba ainihin riba riba babban bala'i ne shi ne yau shaidan ya yaudare mu ya canja masa suna ta zama a wajen larabawa fa'ida mu kuma sai mu ce interest maimakon ne zama yujiri amma sai a ce wai interest ai yadda sai abu interest ne ba da ya nothing harm in that amma asalin sunan shi ne yujiri wato riba ko kuma a ce an riba da larabci amma saboda shaidan sai ya canza abu mai muni ya sa mar suna mai kyau duk yadda ka da abu mai muni ka canza sunansa baya halartar da shi mutum ya dauko kwalban giya ya daga zai sha sai kana gefe sai kace masa za ka sha nono ne nonon saniya sa da nonon saniya ya halakar da shi kamfanin gina giya sai canja sunan sai ce wannan sa halibul bakar wato nonon saniya ne sunansa kenan aka saka wannan sunan ya halakar da giya ba zai halakar ba kaddara ka sai nonon saniya za ka sha wani sai ce giya ne a cikin kwarbin masu sa maka ka giya ya haramta da ita bai haramta ba saboda shari'a ba sunan da mutane suka sa ake damuwa da shi ba na farko sunan da Allah ya sa shi ake itibari na biyu kuma ne matsayinka su za ta shi shine asalin suna da ke gane dukkan dukiya ta haramun riba a yau da aka mai da shi ruwan dare akwai wanda suna suka zama akalu da lisuhut musamman a yanzu da ake da bankuna da dama wanda ba a kan tsarin shari'a suke ba har ya zama ma'aikatu na hukuma sai a ba mutum loan sai a ci gaba da tara kudin ruwa a kai na ne na haramun ana incremental overtime wanda bin hakika wannan ba karamin bala'i ba ne da muna koyon darasi daga abin da ke faruwa da mun koyi hankali economic meltdown da ake shekarun baya dalilin cin wannan ruban ya halakar da tattalin arziki a duniya ya rubuce kasashe da dama suka karye amma har yanzu ana duba girman laifin zina a cikin hadisi kwaya riba a cikin hadisi kwaya daya da shekuna muhammad nasir rahimahullah ya inganta shi a cikin sifatul asrar da kuma littafin sa irwa'ul khalil manzo Allah yana cewa ar-riba salatatu wa sab'una bab aisaruha an yankaha ar-rajulu ummuhu yace laifin riba na riba na da kofa daidai guda 73 a wata riwaya saba'in da ɗan kai kofa daidai ne na riba yar karamar kofar riba mafi kankantar kofar riba mafi kankantar zunubin riba ce shi ne mutum ya auri mamarsa ma ba ta sai ka daga take matarsa ya aure ta kawo ko ajiye ta a gidansa da taki a matsayin iyalinsa shi ne karamin laifin riba da Allah ya kuke jin girman maganar nan wannan shine dan karamin a cikin kofa kamar yadda kai to wannan shine dan autan kofofin mamar mutum uwar ta yi shi a ba ta daki a gidansa ita ma matarsa ne a rika rabon fara ya sa matsayin sa ne shi ne karamin laifin amma duba yau yadda shaidan yayi da barbaru ya canza tunanin mutane ya zama duk wannan ba a gani akwai da ba zai ce mata gaba ɗaya ruban mai yanzu ba riba a sai masu advocating wannan wanda ta tasa'an ittifaqil ulama na sunna da suka kai ta tare kowa sabu gari amma ba zai ce mata wannan ba da bane ko a ce babu riba akan naira sai za a ce babu riba akan naira naira ba kuɗi bane ba ziyada bane akan zirari da azurfa da makamantan ku wadannan dukkanin su dole ne a kafa kafa ya shiga cikin Allah ya yi bayanin yahud da munafikai ne to kada mu yi koyi da su duk abin da yake na riba mu kauce masa akwai zamani yana canja wasu ababen ba yadda ka iya da su a wannan Allah yana iya dauke masa za ka sai katin waya mai yiwa a cikin baɗin nan da ka sa maka akwai riba za ka je aikin hajji ne ya ana cire wani za ya zama akwai riba a ciki wannan ya fi karfin ka bayar da kariya akwai bambanci da abin da kai da kanka ka kai kanka a ciki manzo Allah ya ce la ya'ti yanna ala nasu nas zamanu la yabqa rajulun wahidun minhum illa akala riba fa a lam asabahu minhu dalik a cikin hadisi ga shi dan koda annabi ya tsaya ba kun kashi manzo Allah ya ce zamanin zai zuce ba wani mutum da zai saura a rayuwarsa a ce bai shirya ba in ma bai ci ba Allah ya taimake shi bai ci to tsoron na iya faɗa jikinsa shine ba so kake ba amma koran in ka tashi a cikin society sai ka kora ka sauka a kanka wannan su ne irin ababen da bayan da kaɗiya. amma ka je da hannu da ka rubuta ko ka karba wannan abu ma ko bala'i la'ana rasulullah akila riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi manzon Allah ya tsine ne cin riba ya tsine ne na wanda yake ba da riba ya tsine wa shaidun riba ya tsine ne mai rubuta riba a cikin hadisin musulmi a cikin hadisin tirmidhi ne wannan yake kun sawa'un dukkanin ku matsayin ku ɗaya ne a wajen Allah subhanahu wataala babu wani wanda ba ba Allah ya tsine muku duba girma da gaba Allah cewa ya ayyuhal na amanu taqullaha wa daru ma ba min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'adhu bi harbin min Allah wa rasulih wa in tubtum fala kun rubutu amwalikum idan ba za ku daina cin riba ba Allah ya ce ku yi shirin yaki da shi akai bala'i da yake a ce za ka yaki da Allah da lisuhud suna cin riba na biyu arrasuwa suna cin rashawa shine ana bribe mutane duk abin da kake nema sai an ji an ba da cin hanci yanzu muna cikin society kuma wacce wai wanda ya je asibiti ma yanzu akwai ana bukatan cin hanci a hannunsa wai gabanin ya ga likita wai sai ka je asibiti sai ka ga dogon layin ganin likita wai sai ka cire ɗari biyar sai ka bayar sai a mai da katin ka gaba sai a ce ka gan shi duk jama'ar da ba su da kudu ba suna baya a wajen ganin likita sai an ba da sauran employment neman aiki ya kowa da sai an kai kudi neman admission a kai wuraren da sai an kai kudi sai ka ba da kudi a wani a baka admission in ba an samu masu tsoron Allah ke yin admission din ba mafiya yawan jami'a za ka ga an kama wani ko an canja mara ma'aikata saboda me saboda yana karɓar kudin ɗalibai da ba na ba su admission ɗalibi ya yi ƙoƙari amma ba za a baki ba sai babansa ya kawo dubu goma ko ashirin cin hanci duk abin da za a yi sai an yi yau ko ba a tsira ba daga an gama zaɓe to za a fara zuwa kotu to duk wani alƙali sai kai sau kasa za a kawo ne za a kawo cin hanci to dukkanin waɗannan ya zama koyi da yahudawa ne a talula da suhut idan za mu yi hukunci kada mu hukunci da an ba mu kuɗi idan za mu taimaki mutum kada mu yi don sai ya yi mai sai ya ba da kuɗi shi sa dukkan wani aikin da kake yi ake biyan ka albashi a cikin sa to kai kaffa kaffa da abin da za a baka mai sunan albarkan ofis saboda cikin sauki wannan abin da cewa albarkan ofis zai kai mutum ya zanye wasa Allah ya kare mu misali ga ibnu lutbiya sai hadisin bukhari rahimahullah manzon Allah ya tura shi karbo zakka da yaje karbo zakka ya karbo zakkan awaki da shanu da raguma da yaje to manzon Allah hada lakum wa hada lakum wa hada lakum garken shanun nan naku ne manzon Allah zakka ne awakin nan naku ne wadancan tumakin duka naku ne zakka ne sai ce wa haza uku diya ilai yake wadannan ga awaki da tumakin kuma dan albarka ko su saka bani da je karbo a gace ga dan gumiri manzon Allah ran sai ba su bara ranar juma'a da sai ta hawo hawan bari sai ce afala jalasa fi baiti abihi wa ummi hatta ta'tiyahu hajatu in kana sadika idan da gaske yake zauna a gidan babansa da mamarsa mana ta kyauta albarkan kwabi da gaske ne me yasa sun da muka tura shi ambasada ya je karbo zakka tukunna zai zai ci an bashi albarkar ofis bi ma'ana duk abin da ake biyan ka sai wani dauko kuɗi ya baka a cikin ka kai kafa kafa da saboda me saboda ana biyan ka wannan sahabi fa zakka ya karbo ga zakkan ya kawo amma sai ya ce wannan dan kyauta aka bashi duk wanda ke kawo kyauta a lokacin da ka girma a matsayi ba ma kana karamin matsayi ba in karamin matsayi ne da sauki kana lebura ba abin da za ka iya masa kana ma sun da duka da sauki amma ka zama babban mutum an baka komishina ka zama gwamna ka zama minista bai taba kula ka ba yanzu kana zama gwamna ko minista sai ka trailer abinci gidanka aka kawo shanu guda hamsin ranar sallah aka kawo kuramen gwamna guda dubu kai ka san ba don Allah bane in don Allah ne gabanin ka samu albashin gwamna za ma ko sai bayan ka samu ita kyauta don Allah a lokacin bukata ake yin ta amma lokacin da ka samu babban matsayi sai aka kawo maka wannan ba Allah ake nufi da shi ba saboda wanda ya sa maka wannan shanu ɗari gidan makwabtan sanar ba su da da za su ci marayu ne a unguwarsu kutare da makafi nawa ne me yasa duk bai taimake su ba ya ma sai gidan marayu ya yi cinikin walakanci ya yi biyan walakanci ya mutu koran walakanci ya fada da gidansa fada da walakanci ya soyi mutum a gidansu amma a yanzu kuma saboda kanon babba sai ya kawo maka wannan nasiha ne ga shugabanni duk lokacin da shugaba yana hawa kujerar mulki zai gaggawan bude karban kyautukan mutane wani ya kawo shanu wani ya kawo rakuba wani ya kawo trailer shinkafa wani ya kawo trailer shuga wani ya kawo trailer zannuwa to duk waɗannan suna so daga ya bude mulki ne to a zo kuma a yi ne a yi ka samu raba dan ya kawo ne dan ne a tuna da shi zai zo nema kuma idan ya zo duk aikin da aka ba su ma zai wahala ya ce amana dan ne wannan abin da ya kawo masa zai tuna cikin kudin aikinsa saboda duk menene ai wannan adace yake yi ba wai kyauta ne don Allah ba in kyauta don Allah ne ai ba da mulki ke bukatar kyauta ba talakawa da fakiri a cikin angwani da suna karewa ne a garuruwan mu suna karewa ne su ne asalin kyauta don Allah zai kace to ga marayu da yi ku zo ku dauka amma lokacin da na saya abinci na ce zan koyo minista da ba su na kaiwa ba akwai abin da nake ba. to shi sa rasawa tana shiga ta hanyoyi da yawa duk abin da ya kauce albashin ka kai kafa kafar a cikin aikin na uku dukkan abu ne haramun ya da gaske to al yahudu da al munafiquna Allah ya ce afsaluna kufi mutane ne masu yawan cin asuhufi kira'a bi ko a ce asuhufi ha'un nan a sa rufu'a a sa zamma a kai ko a daura haula ce lisuhufi ko lisuhufi ko lisuhufi mafhum sai duka ma za su ga zama riba rasawa da dukkan dukiya ta haramun fa in ja'uka idan suka zo gare ka manzon Allah fahakun bainahum ka muku hukunci au a'rif anhum ko ka bijire gare su a nan wurin matsayi biyu aka kira manzon Allah an ba su dama idan al-yahudu sun zo wajen sa da ke Allah ya ce in sun zo maka fahakun bainahum na iya muku hukunci au a'rif anhum ko kuma kai tone away from them ne ka bijire